Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa. kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau Sha takwas ga watan Agusta na shekarar 2022 za mu yi waiwaye ne inda za mu yi magana akan yadda ya kamata mata su kula da lafiyar jikinsu idan sun samu farin ciki. Masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da ma'aikaciyar kula da lafiyar mata akan wannan batu. Muna kuma tafi da kaɗan daga cikin amsoshinku daga Facebook. Sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama sai a kasance tare da mu a cikin shirin yau da gobe. Masu saurare bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce wasu irin matakai kuke gani ya kamata uwa ta ɗauka idan ta samu ɓarin ciki ga kuma yadda kuka amsa mana. Amsar mu ta farko ta fito daga Rabi Nuhu na Bukka ya ce yau da gobe ikon Allah hakika yin bari da 'yan uwa mata ke yi wata kaddara ce daga Allah. ina kira ga 'yan uwa mata ya kamata da zarar sun samu juna biyu da su hanzarta zuwa wajen kwararrun likita domin neman shawarwari da magunguna domin na fuskanci irin wannan matsala daga mai ɗaki na allah dai ya kiyaye ta tsallake rijiya da baya ku tashi lafiya yau da gobe To sai kuma amsar Aminu Adamu Malamadori da Comrade Umar Baban Yaya Sabon Gida da Comrade Hassan Hamza Sule daga jihar Jigawa inda suka ce Assalamu alaikum yau da gobe ikon Allah kamata ya yi ta je ta ga likita domin ya bata shawarwari. Sai amsar Aisha matar dan wata karasuwa daga jihar Yobe ta ce maganar gaskiya idan har haka ta faru da ni sai na garzaya zuwa wajen likita. Shi kuma Zulkiflu Usman Sharif daga jihar Zamfara cewa ya yi matakin farko da ya kamata ta ɗauka idan ta samu ɓarin ciki ta gaggauta zuwa asibiti don ganin likita ya gaya mata matakan da za ta ɗauka na gode ku tashi lafiya. Shi kuma Arma Ya'u Husaini daga karamar hukumar birnin Gwari jihar Kaduna ya ce godiya da fatan alkhairi masu gabatar da shirin yau da gobe. To a hakikanin gaskiya wannan tambaya da kuka yi tana da matukar amfani ga al'umma musamman 'ya'yanmu mata. Saboda haka muna jiran wannan amsa daga bakin masana harkar kiwon lafiya wato likitoci. Shi kuma malam ango malami makaranta cewa ya yi, hakika yau da gobe matakin da za ta ɗauka ne ta tuntuɓi likita domin samun warakar jiki. Kada a yi faɗuwar guzuma ɗa kwance uwa kwance Allah ya kare amin. Amsar Sa'idu Awuyo ya ce yau dai ina muku fatan alkhairi. Kwana biyu bana ganin wannan shafin naku a kafarku ta Facebook. Ina fatan lafiya. akan tambayar da kuka yi kuma da zarar mace ta samu barin cikinta ta je ta ga likita kawai. Ibrahim Suleiman daga jihar Kebbi karamar hukumar Bunza cewa ya yi yau da gobe ya kamata ta bi maganar likita kuma ta ɗaukar dara ce. amsar haɗin gwiwa daga muhammad gadar malam mamman da alhaji mai hula askira suka ce yau da gobe a ganin mu ya kamata wadda ta yi bari ta ɗauki matakan zuwa asibiti don ganin likita a bata shawarwari allah ya sawwaƙe kuma lawali manchester kan ba cewa ya yi yau da gobe mataki na farko da ya kamata idan mace ta yi barin ciki ta ɗauka shine ganin likita saboda likita ne zai gane dalilin da ya sa wannan ciki ya zube amsar abu yalo mai kurhuna allah ya sa na faɗa daidai daga karamar hukumar mulki ke bi a jihar sokoto ya ce yau da gobe abin da ya dace shine ta je wajen likita domin ya faɗa mata matakan da za ta ɗauka na gaba ku tashi lafiya masu saurare mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu To madalla yanzu kuma za mu garzaya jihar Kaduna tare da wakiliyar sashen Hausa ta murya Amurka Binta Ibrahim inda ta tattauna da ma'aikaciyar kula da lafiyar mata akan wannan batu. Masu barkan mu sake sada da ku a cikin filin mu na yau da gobe. a yau na tare ne da malama fatima ibrahim malamar jinya wanda za ta yi mana bayani akan abin da ake cewa bari bari na ciki amma malama fatima ibrahim a matsayin ki na malamar jinya a kun kuma kuna tare da mata masu haihuwa da yaya a yau da gobe kuna samun matsala irin wanda a kawo mace ta wadda ta bari wato barin ciki eh. shi menene barin ciki barin ciki wani abu ne dai wanda ba san shi ake yi ba wani lokaci mace za ta tashi ne kawai tana da ciki sai dai ta da ko da jini ya fara zuban mata ko kuma wani alamu na daban wanda ba a san mace mai ciki ta zanto tana da shi a lokacin wasu suna zuwa asibiti wasu kuma sai abin ya faru daga gida sannan sai su zo to idan sun zo muna iya mu farko muna musu tambayoyi ko da wani lokaci wata za ta sha magani ne bata san wannan magani yana da illa da cikin ta ba mm. sai kawo wannan cikin ya fita don sai mun musu tambayoyi kin sha wani abu ne ko kuma wani abu ne ya kawo miki wannan jinin ya fara zuba tukunnan in ta bamu ansan da muka ta bamu to mu kuma da shi za mu dora a kai wani lokaci sai mu tura a skynet mu ga menene ya kawo menene ako akwai wani sauran abu da ya rage a cikin in babu sai mu dora ta akan magunguna mu ci mu bata shawarwarin abubuwan da za ta yi to malama fatima kafin mu kai ga yanda ake ah, kula da ne bari shin wani abubuwa ne suke iya janyo a yi barin ciki abubuwan da ke sa a bari wani lokaci mace mahaifanta ba shi da kwari akwai wanda mahaifansu ba kari kamar mace na da ciki wani aiki mai karfi yana iya sa ta samu wannan barin ko ɗaukan wani abu mai nauyi mm. cikin kuma bai wuce watanni ba ko satuttuka wannan sai kaga ta zo ta samu wannan barin to muna ba su shawarwari akan su rage wannan ayyuka wani aiki mai nauyi ko wani lokaci ma rashin dai samun hutawa hmm. duk yana kawo waɗannan matsaloli sai kuma shan magunguna don suna da ciki ba kowane magani ne za a ba mace mai ciki ba oh, wani yana da effect yana da matsala zai kawo mata matsala to ake sa a kama a gargajiyance za ki ga idan mace ta ɗauki ciki za a cika mata wannan a jika mata wannan a ce yana kankara zaki yana kawo saukin naƙuda da sauransu wa'annan ma suna iya kawo a gaskiya akwai da yawancin su ma suna kawo dan gaskiya muna muna musu gargaɗi a kan su kiyaye shan magunguna ba kowane magani ne za a ɗauka a ba mace ko da na asibiti na asibiti sai dai mu ne ma'aikata muka ba su muka ba su shawarwari muka ce zaki iya shan kaza kaza ba za ki sha ba ko akwai wani stage da ciki kafin cikin ya kai watanni uku mataki na farko na biyu na uku akwai maganin da za ta iya sha akwai kuma maganin da sai in cikin ya fara girma shine za a iya bata wato mutum ba zai yanke jiki dan yana da ciki ya ce yana ciwon kai ko yana mara je ko ina kemis ya sai magani gaskiya muna musu gargadin ha da ana iya samun matsala to bayan mace ta riga ta samu shi wannan larura wato an samu an rasa abin da aka dauka na cikin dadin nan mm, mm. waɗansu matakai kuke dauka fa a wannan ku na kiwon lafiya idan ta zo asibiti wani abu ake mata na farko don a taimaka mata na farko idan ta zo jini yana zuba za mu yi kokari mu samu mu fake mu gyara ta sannan in na sa hannu mun duba mun ga komai komai ya fita sannan sai mu mata allurori mu ba ta magunguna idan har tana complain ko cikin na ciwo har yanzu muna ganin tana kin san akwai wanda zaki ga idan sun samu barin za su dinga ciwo suna wai cikin su bayan su kaza wato ciki na ciwo ciwo ciki sosai zaki ga suna yi to sai mu tura su su je su yi hoto idan suka dawo da wannan hoton to shine zai ba mu tabbacin akwai wani abu ko kuma ba komai ya riga ya fita idan ya riga ya fita za mu bata magunguna ta je tana sha mu mata bayanai komai yadda za ta sha ta dinga dan amfani da ruwan zafi in ma akwai sauran wani jini ko wani sauran abu duk zaki ga ya fita idan kuma akwai sauran bai fita duka ba to wannan muna tura su su je a yi musu wanki mata da yawa sukan ji tsoron zuwa asibiti bayan sun bari a cewar su cewa duk kowane bari idan sun yi suna ganin kamar za a yi wankin ciki shin hakan ne ko ko ba kowane bari ne ake wankin ciki ba ba kowane bari ba ne akwai wanda kawai in bai fi wata wata ɗaya biyu wani ma za ki ga ya fita da kanshi amma da ya kai zaran wata uku hudu to shine wannan ma yawanci sai an musu wankin ciki to kuma mai amfanin wankin cikin shi wannan wankin cikin da ake musu idan akwai sauran wani jini da ya dunkule ko kuma akwai sauran wani halitta da bai gama fita ba to shine ake musu wannan wankin cikin saboda idan ya fita shi kenan za ki gama ci ta koma ba wani damuwa daga nan to malama bayan mace ta yi barin nan wani wa'ansu shawarar kuke ba ita mace wanda ta yi bari akan yadda za ta kula da kanta ita matar kenan kafin mu kai ga mijin muna ba su shawarwari akan ta kula da kanta in ma ɗauka wani abu mai nauyi ne ko wani aiki mai karfi ne ya kawo mata wannan za mu ba ta shawara da yadda za ta kula da kanta ta samu tunda ai wani abu ne a cikin ta kuma ya riga ya fita zai zama mata kamar haihuwa ne wata ma ga ta yi jini normal jini ya koma mata kamar jinin haihuwa wato kamar ta yi biki kamar ta yi biki to hmm. wannan kwanaki za ta dauka za ki ga jini yana fita za mu mata bayani za ki ga jini na fita in sabon haihuwa ne wanda ba ta taba yi ba hmm. ba ta sanya yake ba to za mu mata bayani za ki ga jika za ko ko kin ga jini yana fita ba damuwa bane hmm. da zaran ya kai wata sati biyu sati uku wata za ki ga ya dauke to idan tana shan magunguna tana amfani da ruwan zafi ta sa siga ya ji to in allah yadda za ki ga ta dawo lafiya kano sannan sai mu bata shawara akan za ta yi hutawa ne kafin tunda wata da zaran ta yi wannan barin za ki ga nan da nan ta ƙara samun wani ciki kabo da jinin nan ya riga ya ɗauke tana iya samun ciki a kowane lokaci hmm. to sai mu ba su shawara akan su dan samun su huta mahaifan ta dan dawo daidai sannan sai ta ƙara samu Wasu tun da dama kin ce kaman an haihuwa ne hmm. ba ka bata ta mahaifa ta ƙara koma yin take ta huta ta kuma Kaman misali kila wata nawa to wasu dai muna ba su shawara akan yadda wanda ta zaba tunda muna da su kala-kala ne in allura ne ko kuma in kwayoyi ne za ta dinga sha na hutawa ko oh, kuma an da kanta ne kawai za ta yi ba tare da in kuma da kanta take so za ta yi to za mu ba ta shawara mu ce ki bari nan daga wata shida zuwa shekara ne ta dan huta sannan ta ƙara samun wani ciki to um, bari mu zo ga bangaren wato abokin gayya hmm. wato shi uba ko in ce shi miji din a matsayin shi na abokin zamanta kuma wanda yake wanda nauyin ta ya rataya a kan shi wani sai shawarwari kike iya buki iya ba shi miji da ya kawo mata wadda ta bari akan yadda zai kula da ita a daidai wani lokacin bayan muna mishi bayani mu nuna mishi to kaga abin da ya faru aka Allah ya kaddara to amma zaka bata kulawa ta samu ga magunguna mun bata za ka bata kulawa wanda za ta samu jinin jikinta ya dawo mm. ita ma hankalinta ya kwanta sannan kafin shi ma muna ba shawara akan in zai a yi family planning ɗin macen ta dan huta mahaifanta a samu tazara mahaifanta ya dawo daidai sannan a ƙara samun ciki duka muna mishi bayani mai nuna musu akan haka to ita mace na ta bari akwai wani abinci na musamman kila da ake so a bata ko kuma kwanciya hutu da sauransu eh muna ba ta shawara akan ta dan samu ta dinga hutawa ta ci abinci mai kyau daidai iya gwargwadon karfin samun mijinta muna ba su shawara a kan haka ta samu ta huta dan abinci daidai daidai wanda za su iya ba wai za mu kai su tunda kowa da yanayin aljihun shi za ka ba su muna ba su shawara akan su samu ta ci abinci mai kyau ta shati inda halin ti ta shati ya siyo mata kayan ti tana sha kafin ta warware to daga karshe wani shawara za a ba wa ita mace don ganin cewa wasu musamman mai ciki ganin cewa an gucewa samun barin ciki wanda za a iya kaucewa shawaran da zan ba su akan shine dai a kiyaye idan ciki ya riga ya shiga to ba komai ne ko kowane magani mace za ta ɗauka ta sha ba ko kuma wani aiki mai nauyi wanda zai wahalar da ita ta dinga ɗaukan abu mai nauyi har ya zo ya kawo cikin ya lallace to muna ba su shawara mu nunnuna musu illan hakan a kai su kiyaye idan mace ta kiyaye da izinin Allah za ta haihu lafiya lau babu wani damuwa tawagar shirin namu bari mu leka filin kwalamar mu a da na jamhuriyar Nijar tare da wakiliyar mu Tamar Abari da baki da ta gayyato mana. Assalamu alaikum uh, shirin yau da gobe na muryar Amurka a yau za mu gabatar muku da nau'ikan abinci wanda suka hada da tukudi da dambu wanda ake hadawa da wake da kabeji tsanwa da kuma zogala shi dai tukudi wani nau'in abinci ne wanda ake daka shi da hatsi ake mishi hade-hade wanda suka hada da cuku da bino da sauran itatuwa wanda suke da muhimmanci a jikin ya mace kuma idan aka duba a nan jamhuriyar niger duk gidan da ka je ana daka tukudi kowace mace inda 'yan niger ce tana shan tukudi saboda muhimmancin shi a wurin mata musamman ma matan bugaje su ne suka san muhimmancin tukuɗi wanda suke mishi haɗe-haɗe daban-daban akasari kuma in aka yi amare ana haɗa musu tukuɗi akan daka musu tukuɗi wanda ake haɗa da cuku da kayan daka itatuwa ne daban-daban tukuɗi dai nau'in abinci ne wanda yake da muhimmanci musamman a wurin ya mace haka kuma maza ma suna shan tukuɗi yawanci a nan jamhuriyar Nijar kowane namiji sai ya ajiye wa matar shi buhun hatsi ko da dan tiya arba'in ne wani dan tiya ashirin wani buhu dan tiya goma ko kuma ya saya mata in tiya biyu ne in tiya uku ne in tiya biyar ne amma sai ku saurara yadda ake hada shi wannan tukudi da kuma irin muhimmancin shi kamar yadda malama sare mustafa da ke nan da magaranta shaida mana assalamu alaikum ni ce sare mustafa anan da magaran anan zandar da magaran ba goyi sha gindi to malama sare muna so ki dan mu bayani a game da tukudi dami dami ake hadawa a daka tukudi ta kudi da hatsi za a surwa a surwa hatsi a gyara shi a nemi cukku da karamfani da kayan daka a sa mishi da komi da komi shi da dabino a sa kuma ta kudi muhimmancin shi yawa gare shi ya yi kishi dari. kamar ya ne ake yin shi tukun kan muje ga muhimmanci. kudin aka surwa shi a gyara shi da na da aiki sarin shi ne ake a zakuɗe a niƙa a daka da hannu yanzu ba aka lalace ake niƙa a mashin amma duk da wannan mace ko gumba ta sha ta yi ta zama haka na da kuɗi ba a gama shi muhimmancin shi da yawa ne yadda ake daka shi yanda ake daka shi a zo a daka kayan yajin shi da karamfani da citta da kayan daka da tattasai kuma sai a zuba shi a nan nage a nan nage ciko a gama a daka shi a tamshi a kirba shi mm. haka wasu suna daka da hannu wasu suna daka da hannu wasu kuma mashin zasu kai rabi su nuko su zo su kilbata a gida wanke hatsin ake ana wanke shi rabi ake wanke ta kudi na kirki rabi ne ake wankewa gaskiya a rabi ba a wanke ya ana son ta kudi na kirki wannan gumba ce a hada a daka mm. a hada kirbe shi mm. ne so a aje wasu yanzu ya zama tun zamani shanya aiki da kirba shi aiki to kin je muhimmancin ta kudi gaskiya an kirba shi a miji sha na da kadan kaɗan mace tana sha dama tan da aiki sun dera na masu gidan kansu ciyenyi. kin san tukudin kamar yanzu da kika ce na zamani na da daka shi ne ake mata suke daka shi da hannu to yanzu akwai haɗe-haɗe da ake mishi wasu suna sa kamar cuku wasu suna sa dabino wasu suna sa buluban akwai wanda naga ana sa har da su kwakwa ma da sauransu eh yanzu suna sa kwakwa wani kuma yanzu yanzu ya zama to kuma madara ce ma ba a masa tattasai karan fani zaka sa rikita ka ka madara wannan ta kunku irin ta tofi ta ga kunku dai ta ruwa ka in ka nuko yanzu hatsin ka gyara shi da cita da karan fani sai ka zo ka zazzaga madara kunku guda dukkanta ka murje shi ka shanya mm. shi yayi kuma daɗi a yanzu yayi sauki kuma yayi daɗi ina da kyau sosai ake sa dabino ba wanda ake sa dabino shi tare da ciko ake ga masu wannan dabino da ciko eh shi tare ake sa shi gaskiya tare ake ga masu sai a daka sai a gama shi a daka shi tare gaskiya kuma yanzu wanda dabino ma daban ake daka shi cikun daban in ka da mata kudin kuma kamar za ka gama a sama kasa eh duka ana haka na bayan da ba ai yi wanda ake sa kuma ba a wanda ake sa buluban da kuma shi ai daban ne mm. shi ma daban ne tunda duka ana shi shi in ka nuko hatsin ka nuko shi daban ka yi nikan shi ka nika garin shi daban sai ka zo ka dafa hatsinka ka tsinko buluba da ke ka shi a hatsi ake tsakura mara daka a dafa shi daban a dafa da ruwa a dafa shi da ruwa daban yayi waras ko a shi mm. sai a gama shi moli gare kamar kan bacin moli dawaki ne ake yi mm. kenan sai a gama shi a murji shi da wannan buluban da ke mm. da cukunka da sukarinka da komi duka a yi shi cukun a hada da garin da aka nuko sai a gama duka a murji haka nan ne to keji inda ta kuɗi ke ciki kuma akwai wanda suke da muli eh kuma na moli ai shi surwa shi ne ake daban shi kuma abin da aka nuko a yi dawaki da moli. kuma sai a kirba kuma inda moli aka surwa shi na dakan hannu shi da moli ake sha kudewa kuma sai a daka a daka shi da kwaka yake danko shi a na moli bai da kowa ma amma ai yayi kowane daɗi to rashin moli ne duka ya kaya nan yanzu ko ba haka ba to kamar shi tukudin kuma ya ne ake dama shi a sha a ah, gutsara ce kake ka sa nono ka dama ka kawo kai ka sha mace arziki ta kuɗi take dama ta sha ta ƙoshi amma ziyara yanzu kin ga ai ba sa shan ta kuɗi wata in kin ce mata ta kuɗi ma ba ta san shi ba ma amma mu gaskiya nan Nijar nan da magaran dai ba a wasa ta kuɗi a ƙasa ta nadi mm. shan ta kuɗi anan da magaran ba a wasa a naɗi duniya mm. duka ma matan Nijar matan Nijar gaskiya mu yana da muhimmanci tunda namiji shi zai kama matar shi bun hatsi ya ajiye mata shi ma har ya sha mm. tunda ta kuɗi muhimmancin shi da yawa ne a jikin mace in tana ban nono yana ƙara mata ruwan nono kuma yana gyara ta kuma yana gaskiya na gyara ta sosai dai kin san manuwa ko ba haka ba ba sai na fayyace duka ba tukuɗi san mace ah. kamar menene bambancin matar da take shan tukuɗi da wanda bata sha ba ɗaya bane ba tsarin sa ba ɗaya ko ba nono suke ba ɗaya bane kenan yadda take ban nono dan tana samun nono Mm. haka take samun biyan bukata gaskiya ta kuɗi daban ne ta kuɗi kamar wai a wajen namiji ma haka ah, kamar akwai biyan bukata gaskiya mm. kwarai wajen miji ma kamar ana son mai shan ta kuɗi a da wadda take shan ta kuɗi da bata sha ba ɗaya ne ba mm. macen kirki ta kuɗi take sha kuma a nan Nijar gaskiya a yana gyara mace sosai yana ya sa ta walƙiya jiki kuma yana ƙara yana ƙara mace sosai yanda ya kamata ba ma ɗaya ne yanzu ko kishiya da kishiya ne da mai shan ta kuɗi da mai shan ta kuɗi ɗakin sa ba ɗaya ba ɗaya ne ba san ma ba ɗaya ne shi yasa na ga matan mu na Nijar sosai babu wadda bata shan tukudi ah, kuma za ka ga kowane gida akwai buhunan hatsin na tukudi sai a tara ma mace buhu na tukudi ne wata mace ba ta wata bata iya barci ma bata sha huru ba hmm. wallahi bata iya barci mace ba huru huru a banza ce gaskiya banza ce gaskiya ta zama banza hmm. tunda dai mu yanzu nan ko yarinya yanzu aka yi ta sai an ga matar tukudi aka yi ta gidan mijinta hmm. sai an daka mata tukudi ta tsaye da shi ko ina ne wannan haka nan ne in dai mu dai anan Nijar ne mun ba mu ta kuɗi muhimmanci duk gidan da kika je Hajiya Tamar kai samu ta kuɗi duk gidan da kika ta amu tsamci horo horo ko ina haka ne mu Nijar gaskiya ba ɗaya ne ba mm. matan Nijar sun gyara jikin su me yasa ake zuwa daga wani gari a zo a mutanen Nijar mm. ai saboda mahimmancin daraja ba ɗaya ba kuma mata sun kama kansu sun nemo sun gyara kansu inda ya kamata mm. ban tana haɗa shi da kayan daka magunguna to kin ji abin da ya sake ga wasu kayan daka menene wasu ganyayyaki ne ganyayyaki ne babu abin da babu akwai tugu akwai tahultas akwai manana babu abin da babu dai a ciki duka akwai kan da kike so a mai masu suke kara mace suna kara da masu daban ma a sha suna kara mace ban tana kuma an gama da hatsi mm. suna yi sosai ma da ya kamata gaskiya Allah da ya taimaka Allah ba mu sa'a gaskiya wallahi to salamu alaikum suna na zuwa Ibrahim anan da magara to malama zuwa muna so ke mana bayani a game da yadda ake yin dambu dambu dami dami ake nema kuma ya ake yin dambu to dambu kala kala ne ake da kwai na masara da kwai na kuskus da kwai na shinkawa ka zo ka gyara ne ba gyara ta ba ake shinkawa kana gyara ta masara kana gyara ta ka gyara ka aka nuko maka sai ka zo ka dambata abin ka dora tukunya ka ta tawasa ka hudda garin ka daidai wanda za ka yi dambun ka in ta tausa ka liƙar ganaka sai ka zo ka murje kayanka da ruwa ka zuba in ka zuba yadda huye da huye sulali sosai sai ka kwashe in ka kwashe kuma sai ka bi shi da ruwa duka ka yayyahe shi ka zuba mishi ruwa inda wani ka da kan wancan ya shiga shi ma wancan ya dau shi ma yi ka kwashe shi shi ko nan ka buge kayanka da mai ka sa mai ka bige shi ka bige ka da shi cikin tukunya hmm. in na shinkawa ne hmm, cikin madambaci in na shinkawa ne bugu biyu ma ya ishe shi in ya shi wuta hmm. na masara ne kana mai da shi bugu uku kuskus bugu ɗaya ake mata albasa ba da mai kin kamar su ko gishiri ko aramaji ko na ba a sawa a ana sa gishiri amma shinkawa ka sa amta gishiri daga taji masaki take mm. masara ba ta komi mm. kuskus ma kana iya sa amta gishiri kaɗan ku mm. ma fan da in kana so ne zaka sa ni albasa da wani mai su albasa da wani attarugu da wane ne duka na ji ne ka zo ka gyara wakenka ka gyara shuɗinka ka gyara zogalarka shuka ma kabeji ko mm. kabeji tsanwa tsanwan shuba mm. kuma da kwai masu sa wari ma mm. suna son wari kana gyara zogalanka da shuɗinka da wakenka duka he ka dawa kayan in ka kai mai son shu ka sa mishi mai son wake ka sa mai son zogale ka sa to su ya ake dawa su dawa su dai yadda ake dawa su zogale in su lalala ce ba ta kanwa ba kake samta kana ƴalɓala kaɗan saboda abin tautau shukin ma kana mm, kana bala kaɗan saboda abin tautau ba da yawa ba mm. wake shi kuwa ai kama kake sami isassa dan ya dahu yayi kyau mm. in ka ida ya dahu sai ka maka mishi ruwa sai ka sa madan wanga madan bacci ka tace shi da kadan kadan wanke shi ake da kadan kadan kana kwale shi kana tacewa saboda inda ko ta kasa kasa ma a kasa yi huta kuma daga nan sai shi kenan sai ka gyara albasar ka ga man ka nan kawai shi kenan sai ka zuba a tukunya mai yayi zai ka zuba albasa ta soye ta soye ka ka a tarugun ka ka daka kawai ka zuba in kana da dan gishiri ka balbala to kuma ai ana dogon su abubuwa kamar su yaji kamar su magi kamar sauransu kuma kamar shi wannan tarugun ba a hada shi kamar da su tafarnuwa a jajjaga an za a yi jukin eh in kana so kana iya sawa kana sa sawarma kana so hasu wurin duka ana sawa na kwa hasu fetifuwa hasu karoti duka mai bukata yana iya sa kayan shi mm. yaji ma a daka yaji daban a ramaji da gishiri a gama su a daka mm. su daga adige duka mm. duka ana sawa to lokacin da za a ciya ne ake a hada su kamar in na saida ne ko na gida na ci kawai na gida kamar yanzu in za ka ci kin dawa ai ko yo mm. ai ci za ka ɗebo dan buka sa ka sa a taru wannan mm. juyin da wani wa juyin ma da dan gaya mana yanda za a yi shi da wa'annan abubuwan duka jera su ras mm. mhm. shi in ka gyara albasa ka kayanka ka zuba mai a tukunya sai ka zuba albasa in ka zuba albasa ta soye ta soye ko kowane kayan yaji haka na kamshi da ake sawa sai ka balbada albasa masara ne irin wannan ne yanzu na shashi da ake saida firi mm, kenan mm, yauwa mm. to kayan yaji suke ce me eh kiri sai ka balbada kayan kadan ka gishirin ka kadan balbada da yanzu ba amtin duka yake sa aran mashi bisa san shi da aran mashi ake sawa sai a dan bada gishiri ta soyayya soyu ni gaskiya sai na ma sarki tukunyaye na daka a tarugu na sai in ka an zuba shi dan kai dai duka eh duka tare kake daka da tarugu da atarugun da fuwaburan iya duka da tafarnuwa ma an kana so duka yi ka gama suka dake ne mm, ka ɗauko ka zuba ka motsa ka motsa nan ka ka zuba su a tukunya ya su dahe in ka sauke man ma ka ɗauko ka zuba ya kamshi mm, a ƙasa kenan mm. to kamar za a ci ya ne ake zubawa to kamar a gida ko kake ci a gida ko in za a ci ya ne za a yi a zuba in za a ci yanzu kamar ya ne za a zuba in za a ci Mm, kamar lokacin da zaka ci abin da kake bukata zaka ɗauko ka zuba mm. in wake kike so in zo gala in shu kin kawo kin zuba ya ki ɗebo ji ki sai ki zuba mm. ga yajin ki a kusan ki da aran mashin ki da aka daka sai ki ɗauko ki zuba ki daidaita ki cakula ki cakula kayan ki to na shi kin yi zancen diga-dige kamar nikakkar gujiya ita koya ne ake cin dambu da ita diga-dige dama shi ake da mai in ya saki in ka ka dan mun ka ka ashe ka zuba shi ma ka ɗauko shi ka zuba in kana bukata ya mm. ka hada ya ka motsa kayanka ka motsa sai ka ci abinka Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. kwarai ba za su